الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوشا شدق وتر رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تليهدو دا تلاتين دا هدو كما رانا دا تيدي دي دا أشرين دا بير قوة بقوي نشكرا دبو بيو da goma sha uku ta miladiya za mu tashi darasi na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan za mu tashi aya da da ɗaya a cikin suratul a'raf insha Allah daga farko ga tambayoyi akwai dan uwa da yake tambaya don Allah ina so a ƙara yi wa mutane bayani akan zaman tahiya na ƙarshe da yawa akan kuskure zaman ta iya zama a cikin sallah hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da zama iri uku a zaman farko shine abinda ake ce masa al-iftirash mutum ya zauna akan kafarsa ta hagu wato ya dora fiɓin cinyarsa a kan kafarsa ta hagu ya tsayar da kafar ya kafa kafar dama a ƙasa wannan shine ake ce masa al-iftirash na uku shine mutum ya gabatar da kafar hagu ya zauna a kan kwiɓin cinyarsa na hagu ya zauna a kai ya kafa kafar dama ya zamanto ba akan kafar ya zauna ba ya da kafar a ƙasa amma ya zauna da cinyarsa da gefen cinyarsa kwiɓin jikinsa kwiɓin cinyarsa kwiɓin kwankwasarsa ya zauna da shi a ƙasa wannan shi ake ce masa attawarruk daga zama akan alwarik shine gefen shine kwankwaso zama na uku shine mutum ya kafa ya kafa kafafunsa guda biyu ya zauna akan dunduniyarsa wanda ake ce masa al kamar tsuguno yake wannan ya zo a hadisin ibn abbas akan zama da ke tsakanin sujada tsakanin sujada ta farko da sujada ta biyu ya ce ne sunna ne amma zaman farko al-iftirash wannan shine akan wannan riwayoyi da suka zo malamai suka yi sabani abin da yake shine mafi akwai wanda suka tafi akan tawarruk ga baki daya shine imam malik duk zama a cikin sallah tawarruk ne akwai wanda suka tafi akan al-iftirash ga baki ɗaya duk zama a cikin sallah iftirash ne zama akan kafar hagu wanda shine matabar Abu Hanifa akwai kuma wanda suka yi tafsil sune Imam Ahmad da Imam Shafi'i to su kuma wanda suka yi tafsil din tafsilin Imam Ahmad shine mafi rinjaye cewa dukkan zama a cikin sallah mutum zai yi iftirashi ne wato ya zauna akan kafar hagu sai a cikin sallar da take da zama guda biyu zaman tahiya guda biyu wato magariba da isha da azahar da la'asar to a zaman tahiyar ƙarshe sai ya yi tawarruk amma dukkan sallar da take da zama ɗaya kamar sallar nafila da ake raka a biyu biyu kamar sallar asuba da ake raka a biyu kawai to iftirashi ake yi kamar wuturi da ake raka a ɗaya iftirashi ake yi amma sallar da ake mata zama biyu sai a yi tamyizi da zaman farko na tahiya da zama na tahiyar ƙarshe sai a yi tawarruk a zaman tahiyar ƙarshe wanda akwai hikima wanda shine ya haɗa hadisan da suka zo na annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan kuma shine kaulin da yake mafi rinjaye wallahu ta'ala a'ala kuma akwai hikima akan yin wannan saboda yayin da mutum ya shigo masallaci ya ga an yi zaman tahiya idan sallace mai sallama ɗaya ya san dama sallama za a yi idan sallah ce mai zaman tahiya biyu in ya ga in ya ga iftir in ya ga tawarruk ya san zaman ta karshe ake in ya ga iftirashi ake yi ya san cewar za a tashi a raka a ce biyu saboda haka akwai hikima a cikin wannan wallahu ta'ala Ala. wannan ya ce malam naji kace ce abu isa al-isfahani wanda ya yi inkarin nasfi daban yake da wani abu isa wanda ya gabace shi ina son ƙarin bayani da kuma ina son maraji domin ina rubuta masters ne a kan nas a'a ban ce abu isa al-isfahani daban yake da abu isa wanda ya gabace shi ba al-isawiya wadda ake danganawa ga abu isa al-isfahani daban suke da al-isawiya wanda suka yi zamani wanda suka yi zamani wanda suka kasance a zamanin annabi isa al'isawiya wanda ake ce musu jesuits waɗanda wato yahudawa da suka yadda da annabi isa wanda yahudawa ba su yadda da su ba don su ba kirista suke ce musu daga farko ba eh, isawiyun suke ce musu mabiya annabi isa jesuits ake ce musu to waɗannan daban ne da yahudawan da suke suka zo bayan bayyana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mabiya abu isa al-isfahani mabiya abu isa al-isfahani waɗannan ana ce musu isawiya nisba ya zuwa ga shi isa ɗin su ka wa'ancan nisba ne ya zuwa ga annabi isa amma ba wai abu isa ɗin guda biyu ba ne shi abu isa al-isfahani kamar yadda yake matabar yahudawa yahudawa ga baki ɗaya sun ce babu nasa ah, yahudawa sun ce babu nasa kuma ka duba makalatul islamiyyin na abul hasan al-ash'ari da littafan almilal wa nihal kamar na shaharistani da na ibn hazm alfisal fil milal wa nihal waɗannan suna daga cikin abin da kuma ka duba a cikin tafsirin wannan ayar ka duba tafsirin at-tahrir wa tanwir na ibn ashur rahmatullahi alal jami sannan wance yana yace ina neman ƙarin bayani akan daular usmaniya wai iya wani yanki ta yi mulkinta Allah ya samu dace duniya da lahira amin daular Uthmaniya wato daular da turkawa suka kafa wadda ta yi shekaru kusan wato karni da yawa tana mulki a duniyar musulmi haddinta a kudu a haddinta a yamma ya kai ya zuwa ga wato ya kai ya zuwa ga libya da waɗansu ajiza waɗansu yankuna na aljazair a kudu kuwa ya gangara ya dangana da a wato cikin ƙasar sudan a kafin zuwan turawa domin suna sun kai har sudan haka zalika sun ɗan kai zuwa yaman amma mulkin su bai istikrari a yaman ba a gabas kuma a gabas sun hada sun kai har karshen iraq sun kai har karshen iraq sannan a wajen biladu mawara an naharan wato cikin jamhuriyoyin kasar soviet sun shiga har cikin azerbaijan da tajikistan waɗannan ƙasashe duk sun kasance ƙarƙashin addaular usmaniyya a arewa kuma sun dangana hayya zuwa ga wato vienna a cikin austria wadda ita ce capital ɗin austria ta yanzu su ne suka kai musulunci cikin europe wanda har yanzu turawan kosovo da turawan bosnia da turawan albania ga baki ɗayansu duk sun musulunta ne a ƙarƙashin daular usmaniya sun dangana har ya zuwa ga wato aksa inda suka kai mafi nisan inda suka kai shine kasar shine garin vienna wanda yanzu shine capital din kasar austria wannan ya ce don allah a janyo hankalin sanatocinmu don allah su tsaya tsayin daka domin kada a zartar da hukuncin doka ta auren 'yar kasa da shekara 18 don allah a ja hankali e ana ta muhawara yanzu saboda waɗansu wato sanatoci musulmi sun ce wannan doka da ta ce a san a ƙayyade shekara aure da goma sha takwas wato ma'ana wanda ya aurar da yarinyar da bata kai shekara goma sha takwas ba ya yi laifi a dokar ƙasa za a iya ɗaure shi kuma za a iya cinsa tara a sun ce ai watsi da wannan dokar to kuma an yi haka sanat in ban yi wahami ba su sanatoci sun zartar da haka amma an yi ca a kansu ƙungiyoyin 'yancin mata daga ciki har da matan gwamnoni matan waɗansu gwamnoni sun ce wannan abin da suke nema su yi ya saba da dokoki na duniya wanda najeriya ta sa hannu a kai daga ciki akwai dokokin da suka ba ma mata 'yanci da dokoki na hana wato a na hana mayar da 'yan ƙananan yara a matsayin bayi domin suna ganin wannan nau'i ne na bauta to wanda yake kuwa wannan fito na fito ne da addini to alhamdulahi sanatocinmu sun san sun tsaya a kan sun dage a kan wannan muna kiransu da daɗa ƙara dagewa domin su ba wani suke wakilta ba illa waɗanda suka zaɓe su kuma wanda suka zaɓe su musulmi ne kuma musulmi ba abin da zai yardar da su in ba abu dokar Allah jalla wa ala abin da za a tabbatar musu da karamar addinin su da tsarin addinin su shine babban abin da suke bukata ya musu wakilci akai in sun yi haka sun yi ma musulmi wakilci in ba su ba kuma ba su yi ma musulmi wakilci ba sun ahimce su kuma kyakkyawan zaton mu gare su shine ba za su ha'inci musulmi da suka tura su ba za su yi musu wakilci na gaskiya Allah ya karfafa su akan haka muna yi musu addu'a a wannan wata mai albarka da Allah ya karfafa su wajen nauyin da wajen sauke nauyin da al'umma ta ɗora a kansu da wajen yin abin da yake zai tabbatar ma da musulmi mutuncinsu da mutuncin addininsu wa wasallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa a jima'i mun yi tawassuli da wannan salati ga addu'ar da muke na'am aha wato idan mutum to ahsantum kun kawo matsala muhimmiya idan sahu ya takura ya zamanto ba za a iya wannan zaman ba zaman tawarruk yana dan bukatar a musamman ga wanda bai saba yin sa ba ko waje wanda yake kwari gangare ba lebur ba yana tsanani ga wanda yake a takure yake in ba ya riga ya saba ba to idan wannan bai yiwu ba ya ya kamata idan bai yi ba sai ka koma zuwa ga iftirash tunda suna ne sai ka koma zuwa ga iftirash amma in ya yiwu ka yi shi ya fi amma wani lokaci sai ka ga yin sa zai cire maka fushuyi a cikin sallah don ka yi jikinka na tarawa saboda baka zauna yadda ya kamata ba jikinka na tar saboda baka zaman naka a takura kake a matsa kake to wanda yake kuwa ba a yin sallah a cikin matsi ba a yin sallah a cikin matsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sallah wa huwa haqin ma'ana yana matsi wato bayan gida ko bawani to kiyasan akan sama wanda yake yana yin sallah alhali yana matsi da yanda yanayin jikinsa yake saboda hai'ar zaman da yayi bata dace da ɗabi'a ba shi ma ba a sallah a cikin wannan hali saboda tana tafi da khushu'i la'alla ma sai watakila ma yayi sallama kafin liman din yayi sallama sai sallarsa ta ɓaci saboda haka to sannan kuma wajen sahu ɗin wani lokaci mutane ana takura ma kai wajen sahu sahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi a cike kafa ta sahu kada a bar wato farada kada ba kada a bar a wato dan wani dan sarari kafa tsakanin mutum da mutum sahabbai suna haɗe kafaɗinsu da juna haɗe kafaɗa da kafaɗa da kuma kamar yadda zai ibn khalid ya ce ma da kafa da kafa don kada a bar alfurja to wani lokaci sai ka ga saboda matsuwar ta yi matsuwar kafaɗin ba za su haɗu ba sai ga wannan kafaɗar ta yi gaba wannan ta yi baya don saboda an matse an matse masahu to irin wannan bai dace ba don ya saba hai'ar sahu a cikin sallah kuma shine yake sanya a fawwacewa mutane yin waɗansu daga cikin sunnonin sallah sahih zuwa a tsaya a cikin sahun farko suna ce mai karfi makuwa fadila ce mai karfi amma miƙar da sahu ya fi ta karfi miƙar da sahu ya fi ta karfi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa ya tabbatar an miƙar da sahu amma ko wannan na kan cewa mutane su samu sahun farko wannan abu ne wanda yake ya barma mutane ya gaya musu albarkar da ke ciki don su kwaɗayinta amma sunan da ya tsaya ya tabbatar da kan cewa ɗabbaka ta ita ce ta tabbatar da cewa tsawo ya nike, saboda haka a kula da wannan kuma wannan shine bambancin sahun masallata da suke jin karatu suke koyan addini da sahun masallata wanda ba sa wannan saboda haka mu aiwatar da wannan abin da muka sani na koyarwar addininmu na'am an ce a tufafinsu suna mutuwa daga kafada ba ni ma na ji wannan abin da ya sa ban ambace shi ba saboda ban san masu ban san ingancinsa ba shi yasa ne shiru amma ana faɗa mun ji ji wannan amma gaskiya ban san ingancinsa ba shi yasa ne shiru wal uhdatu ala qa'ilihi saboda haka duk wanda ya ce me masdari masdari malam sa'idu نعم زم تاش آية تريد السبع عند الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تقم الجبل فوقهم كعب suka yi shishigi suka ƙetare iyakar Allah dangane da sha'anin da sha'anin dokar tsare wato rashin yin aiki ranar asabar da take akan yahudawa mun ambata cewa wato dangi uku um, bani isra'il da suka wato cuɗanya da wannan a kashi uku ne kashi na farko wanda suka saba ma Allah suka yi su a ranar wato suka yi wannan dabarar ta halatta ma kansu abin da Allah ya haramta da hila ta hanyar su yi su ranar asabar bayan an hana su kashi na biyu waɗanda suka yi suka hana su masu wa'azi kashi na uku waɗanda ba su yi ba amma sun ƙi abin da suke kuma suna ce masu wa'azi me yasa kuke ci gaba da yi musu wa'azi bayan in Allah ya so shi zai halaka su in Allah ya so ya musu azaba mai tsanani Allah ya ambaci cewa waɗanda suka yi sabo Allah maɗaukakin sarki ya halaka su ya mayar da su birrai Allah kuma ya tsirar da waɗanda suke hana aikata mummuna su ne masu wa'azi Allah ya yi shiru a kan kaso na uku me hukuncinsu a jiya mun ambata cewa ikirima maulan ɗan abbas ya ce shi yana ganin Allah ya tsirar da su har ibn abbas ya bashi tufafi ya bashi kyauta ibn abbas bai ce haka bane amma nuna cewa yayi masa kyauta kamar ya ji dadin maganarsa tawdihin maganar ikrima shine yace domin da suka ce me yasa kuke yi wa mutane wa'azi kuke ci gaba da yi wa mutane wa'azi ya nuna kan cewar su ma ba su yadda da aikin nasu ba ba su yadda da abin da suke ba sun ki saboda haka ba su inkari ba amma sun yi inkari a zuci saboda haka su ma Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da su saboda ba su zamanto cikin waɗanda wato suka yi girman kai ga umarnin Allah ba tunda Allah ya ce falamma atau an nuhu an wato sun yi sai ikirma ya ɗauki ya ɗauki ma'ana al-mafhum waɗansu kuma suka ce Allah ya halakar da su kamar yadda ya halakar da na farko. da suka yi sabo amma ranar alkiyama Allah zai tayar da su akan waɗanda ba su yi sabo ba akan waɗanda ba su yi ta'adda kamar waɗanda suke ta'addanci din nan ba wanda wannan aka ruwaito shi daga Abdullahi bin Zaid kuma a jiya nace akwai hadisai da suke nuna wannan daga ciki akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin Ummu Salama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sarakuna waɗanda yake za su zamanto azzalimai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man a man kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba hadisin muslim wanda ya ki ya kubuta daga laifi wanda ya yi inkari ya tsira faƙad salima ya zamanto salim ai wanda Allah ya amintar ya amintar da shi ya tsirar da shi walakin man radiya amma wanda ya yarda ya bi saboda haka waɗan kun ga wanda Allah ya ce ya tsira ya tsira ma'ana daga ukuba da kuma duk abin da zai same su shine wanda ya inkari amma wanda yake kawai a cikin zuciyarsa shi kan ya kubuta daga laifin ba za a sashi a cikin masu laifin ba amma Allah zai tsirar da shi yayin da hukuma za ta zo ko Allah ba zai tsirar da shi ba wannan Allah ya a akan cewa wanda yayi inkari su ne wanda Allah ya a akan yana tsirar da su to wannan hadisin zai iya zamantowa hujja ga wannan kaulin don haka dai tsira tabbatacce daga mutum wato ukuba da take sauka sakamakon sako da ake a bayan ƙasa tsira yana tabbata ga wanda suke inkari ne da nasi amma sauran waɗanda su ba su ba amma sun yi inkari a zuci waɗanda sun yi inkari a cikin zuci to wannan ba zahiri ba ne a akan tsiransu a duniya duk da yake a lahira sun tsira saboda wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man bari'a kuma hadisin abi sa'id ya ce wanda ya ga munkari daga cikin ku ya canza shi da hannunsa in ba zai iya ba da harshensa in ba zai iya ba da zuciyarsa wannan shine Aful iman mafi raunin imani ya nuna kan cewa mutum in yi inkari da zuci ma wannan inkarin abin nema ne a gare shi in ba shi da ikon yi inkari da bakinsa to amma yana da iko yi inkari da bakinsa bai yi inkari da bakinsa ba to kaga a nan wajen babu tsira a gare shi domin ya bar abin da aka ce masa ya yi domin ba za ka tafi zuwa ga wanda yake kasa da shi ba sai in baka da iko kai na farkon saboda ka ba za ka ki a zuciyarka ba sai in baka da iko kai inkari da harshenka to karatunmu na yau Allah ta'ala ya ce wa idna taqnal jabala fawqahum ka ambata ya rasulullah ka tuna yayin da muka bubbugo dutse daga wato asalinsa muka bubbugo shi daga tushensa muka sanya shi sama da su ka annahu dhullatun kai ka ce rumfani girgije ne da muka rufe shi da su wa zannu annahu waqi'un bihim suka tabbatar cewa dutsen nan zai fado ya gaba zai fado kansu saboda Allah ya yi musu alkawari cewa idan ba su idan ba su karbi sakon at-taura ba sun ce sami'na wa ata'na to dutsen nan zai kifi a kansu dutsen nan zai kifo a kansu khudhu ma atainahum biquwa muka ce musu ku riki abin da muka baku riko mai karfi ma'ana da wato da gaske da kokari wajen aiwatar da abin da ke ciki Wasu ma fihi ku yi ku tuna abin da ke cikinsa da aiki da shi wato ku yi aiki da abin da ke cikin abin da muka ba ku shine a taura da abin da ke cikinta na hukunce hukunce la'allakum tattaqun domin ku samu takawa domin ku samu takawa wannan wa'azi ne kuma Allah maɗaukakin sarki yake yi da munasabar rike alkawari kamar Allah ta'ala a cikin ayar da ta gabata ya ce bayan yahuda wannan da suke zamani da annabi musa sun zo sai kuma aka samu waɗansu 'yan baya waɗanda suka zo su ne da suke zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman malamai daga cikinsu da suke ciyar da addini su ciyar da addini su ce ai za a gafarta mana idan aka sake kawo musu wani abu na ciyar da addinin su karba abun duniya su koye sakon Allah su ki bayyana ayoyin Allah sai su karba suna cewa ai za a gafarta mana Allah ya ce shin ba a ba shin ba an karbi ba an rike alkawarin Allah a kansu ba alkawarin littafin Allah a kansu cewa za su bayyana littafin Allah kuma sun karanta wannan alkawari amma ba su yi wannan ba kenan Allah yake musu inkari kan wannan abin da suke yi sannan ya wa'azi da cewa lahira ya fi tafi abin da suke karba na wannan amfanin duniya din to sai Allah ya tunatar da musulmi kan cewa wannan alkawarin ba kawai ga waɗancan waɗanda suke a zamanin bani isra'il aka ɗauka ba tun farko a zamanin annabi musa allah ya ɗauki alkawari daga wajensu shine yayin da annabi musa ya zo da saƙon allah a cikin attaura ya ba su ya ce to ga abin da allah ya ba ku za ku yi aiki da shi suka ce ba za mu karɓa ba ba za mu karɓa ba mu ce za mu yi aiki da shi sai mun san meye a cikinsa tukuna mu ji za mu iya ko ba za mu iya ba annabi musa ya ce ku karɓa da ƙarfi kan cewa za ku yi azama a kan yi domin shi Allah abin da yake nema daga bayansa kenan istislami ka ce ka yi azama a kan zaka sai Allah ya ce taimake ka a kan kai amma yayin da kake nema ka yi ma Allah waye ka ce kai ba za ka sallama ma Allah ba sai abin ya dace da kai ganinka da ra'ayinka to nan baka yi istislami ba baka sallama ma sha'anin Allah ba to da suka yi wannan musun ga annabi Musa shine sai Allah ya sa dutsen tsoho wanda suke a daidai wajen da da annabi Musa ya ba su wannan sakon da suka ki karɓa wato a taura din da suke karɓa sai Allah ya umarci dutse ya curu daga tushensa ya yi sama suna ganinsa sai suka faɗi suna masu sujada Allah ya ce idan ba su ce sami'ina wa atana ba sun karɓa to Allah zai saukar da dutsen nan a kansu suka tabbatar cewa dutsen nan zai faɗo kansu to sannan suka ce mun ɗauki alkawarin ka ya Allah sai da suka ga wannan tukuna sannan suka ɗauki wannan alkawari to tur da al'umma wanda zai zamanto wannan shine halinsu da ba za a gaya musu abinda Allah ya ce ba su sallama har sai tukuna in sun ga kirikiri wato narkon azabar Allah yana nema ya faɗa musu kaga Allah ya ce wa zannu suka tabbatar cewa abin zai faɗo musu to sannan suka karba kuma tare da cewar wannan abin da ke ciki wato shiriya ne gare su da haske gare su kuma annabin su duk ya gaya musu kan cewa wannan shine abin da ke cikin attawar wajibin mumini idan aka gaya masa abu inda yana da imani da annabin Allah abun da duk ya ji na sifanta shiriyar Allah shine ya karba ya aiki da shi ko da abin ya fi karfinsa ba zai iya ba ya azama akan cewa zai yi sai Allah ya taimake shi na'am وإذ أخذ ربك من بني anfusihim ya kafa musu ya shaidar da su kawo kansu alastu bi rabbikum yace musu shin ba ni ne ubangijinku ba qalu bala suka ce kai ne ubangijinmu ya Allah shahidina to mun yi shaida mun yi shaida wato mun yi shaida akan ku an taqulu yau qiyamati inna kunna an hadha ghafilin dan kada ku ce a ranar alkiyama mu kasance marasa sani na gabarin sanin wannan tauhidi aw kolo inna ma a ashraka una min qabl ko kuma ku ce ai iyayenmu na farko su ne kadai suka yi shirka tun kafin mu wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu kuma mun kasance zurriya ne da suka zo daga bayan su kuna bima fa'ala al-mubtilun yanzu Allah ka halaka mu da abinda mabarnata suka aikata wa kadhalika nufassilu al-ayat to kamar haka irin wanda muka muka faɗi wannan muka rarrabe wannan hukunci muka gaya muku wannan abin da ya faru haka muke rarrabe ayoyinmu wala allahum yarji'un domin kuma domin wato su dawo ya zuwa ga ruko da alkawarin da Allah ya dauka a kansu wannan aya tana tabbatar da cewa alkawarin da Allah ya dauka tsakaninsa da bani Isra'il ba kawai alkawari ne wanda yake banci wannan al'umma ba duk mutum duk bani adam Allah ya dauki alkawari tare da shi duk bani adam Allah ya ɗauki alkawari tare da shi asar sun zo babu hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma asar ruwayoyi sun zo daga sahabbai daga cikinsu akwai ubay ibn ka'ab da abdullahi ibn abbas da kuma tabi'ai cewar Allah maɗaukakin sarki ya fitar da rayukan bani adam tun kafin ya halicce su zurriya zurriya tun daga annabi adam har ya zuwa ga wanda za a yi kiyama a kansu ya shaidar da su kansa suka san Allah ya ce ba ni ne ubangijinku ba dukkaninsu suka ce kai ne ubangijinmu saboda haka suka san Allah kuma suka yi shaida a kan sanin Allah Allah ya kafa musu shaida shine Allah ya ce shahidina waɗansu sun ce ma'ana wato shahidina shine mala'iku sun yi shaida mala'iku Allah ya shaidar da mala'iku cewa ku yi shaida kada ku ce ranar alkiyama ai mu ba mu san cewa tauhidi mu marafkana ne barin sanin tauhidi wannan sun fassara wannan aya da wannan waƙi'a da wannan labarurruka da suka ambata waɗansu kuma suka fassara wannan ayar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo da suke tabbatar da cewa an halicci mutum a bisa fitra cewar manzo Allah sallallahu daga ciki akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace al hadithul mashhur kullu mawludin yuladu ala al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi dukkan wani yaro da aka haifa ana haihuwarsa akan fitra wato akan asalin halitta mai kakkiya wadda take ta sanin Allah iyayensa su ne suke mayar da shi ba yahudi ko ba nasare ko ba majusi wato kowane yaro da za ka kyale shi zai tafi akan bautar Allah ne shi shi kadai saboda Allah ya kimsa masa sanin Allah ya shaidar da shi sanin Allah saboda haka shaidan nan da muta da bani adam suka yi ba shaida ce ta faɗa cewa shahidina suka faɗa da bakinsu ba da Allah ya shaidar da su kansu suka ce shahidina cewa Allah kai ne ubangijinmu a'a halinsu shine ya nuna wannan kamar yadda larabawa sukan faɗi ƙauli su dangana shi ya zuwa ga aiki kamar yadda masu tafsiri suka fassara faɗin sama da ƙasa da suka ce ƙalata a taina ƙa'i'in suka ce ma Allah mun zo ya zuwa ga ninka muna masu biyayya ai wato biyayyar umarnin Allah shine cewar mun zo kamar yadda larabawa za a ce kamar yadda za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam qala bi yadayhi hakaza ya ce da hannunsa kaza ai yayi da hannunsa kaza yin da ya da hannunsa sai a ce masa ƙauli ne wannan uslubi ne na larabci saboda haka haka suka fassara wannan ayar cewa tunda babu hadisi marfu ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ga yadda aka yi ga yi ɗaukan wannan alkawari daga Allah sai suka fassara da wannan hadisi da kuma hadisin Iyad ibn Himar da Allah ta'ala ya ce wa yake cewa inni halaktu ibadi kullahum hunafa fajtalathum ash-shayatin wa harramu alaihim ma ahlaltu lahum na halicci bayina dukkaninsu hunafa wato akan addini batotar akan addinin tauhidi haka Allah ya ce kowa Allah ya halice shi akan addini na tauhidi shi yasa kowa yake jin sanin Allah larura ne a cikin asalin halittarsa fajitalathum ash-shayatin sai shayadanu suka zo suka zamar da su suka haramta musu abin da Allah ya halatta musu suka kawo musu da wani addini daban addinin shirka amma kowane mutum Allah ya halicce shi akan tauhidi shirka tsirota kirkirota ta tsirowa ta yi daga baya saboda haka zuwan annabawa tunatar da su yake yi na wannan abin da ke cikin asalin halittarsu a bisa kaulin farko kuwa annabawa sun zo su tunatar da su da wannan alkawari ne da aka yi. dan idan ma sun manta to gashi annabawa sun karanta musu cewa sun ɗauki alkawari a wajen Allah jalla wa to daga cikin sahabbai akwai wanda suka rubuto ruwaito wannan kissar wanda ba mu da sani cewa suna da masu riwaya daga cikin bani isra'il ko ba sa masu riwaya daga bani isra'il kamar ubay ibn ka'ab abdullahi ibn abbas yakan yi riwaya daga bani isra'il idan sahabi ya faɗi magana wadda ba zai yiwu a ce ya faɗi ta da ra'ayi ba to idan sahabin baya riwaya daga bani isra'il za a ce wannan maganar ana ba ta hukuncin daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ta ko da bai faɗa ba kuwa saboda ba zai yiwu ya faɗa abu da ra'ayi ba akan al'amarin gaibu in ba ya ji daga masdari wanda yake tabbatacce ba shine masdarin annabci to idan kuma baya riwaya daga bani isra'il to babu wani masdari na annabci in ba cewa ya ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa malaman hadisi suke cewa idan sahabi ya faɗi abinda la majalalin ra'ayi fihi babu yadda za a yi ra'ayi ya zamanto ya shiga cikin maganar to za a bashi hukuncin marfu ana ce masa al marfu wato al mawqufu lafzan wal marfu hukman mawqufi ne a lafazi maganar sahabi ce amma hukuncinsa marfu'i abin ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sharadi daya sharadin cewar wannan sahabi baya riwaya daga bani Isra'il kamar irin su Umar ibn al-Khattab sayyidina umar baya riwaya daga isra'iliyat ubay ibn ka'ab daga waɗanne yake yana cikin wanda suke riwaya daga bani isra'il ko baya cikin wanda suke riwaya daga bani isra'il ban yi wukufi akan wannan abin da zai tabbatar da ɗayan wannan ko ya tabbatar da kishiyarsa ba amma ibn abbas yana daga cikin wanda suke riwaya daga bani isra'il to ala ayi halin masu tafsiri suna da wannan taujihi guda biyu waɗanda suka rinjaye da taujihi na biyu su ne ibn kathir yana bin malaminsa shekul islam ibn taimiyya akan cewa wannan shaida ce ta asalin halitta amma ba wannan waƙi'a cewar allah ya fito da su daga cikin tsatsan annabi adam sannan ya sanya su suka shaida a kansu da tauhidi wannan idan ba idan tunda bai tabbata a cikin hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba za mu tabbatar da shi ba sai dai maganganu ne na sahabbai saboda haka ya rinjaye da tafsiri na biyu waɗansu kuma suka tafi akan tafsiri na farko saboda sahabbai da suka ruwaito wannan suka bashi hukuncin rafa a suka bashi hukuncin suka ce a in ma daga cikin isra'iliyat ne yana daga cikin abin da yake babu abin da ya nuna sabawarsa ga abin da yake wajen mu saboda haka abin da ya halatta a riwayar sa ne shi yasa ma waɗannan sahabbai suke riwayar sa kuma za a iya ɗaukan kowanne daga ciki fassarar guda biyu akan ma'anar wannan aya ta alkur'ani duk da yake akwai abin da yake karfafa ma'anar farko cewa Allah ya akadar cewa ambatan cewa min zuhurihim daga cikin tsatsansu Allah ya fitar da su daga cikin tsatsan wato bani adam tsatsan iyayensu Allah ya fitar da su yana nuna zahirin wannan lafazi kan cewa an yi wannan waƙi'a to amma ba za mu iya tunawa ba Shi ne Allah yake tunatar da mu a cikin littafinsa ya tunatar da mu don kada ranar alkiyama wato mutane su ce za su kafa hujja da cewa su ga falallu ne ga wannan amma tare da Allah ya ɗauki wannan alkawari daga kowa amma Allah ba zai azabtar da al'umma ba a bisa wannan alkawari ba zai kama al'umma bisa wannan alkawari ba zai kama al'umma ne bisa alkawarin wato bisa manzanci da ya zo musu dan haka duk wanda manzo bai zo masa ba Allah ba zai masa azaba ba wa ma kunna mu'azzibina hatta na rasula ba mu zamanto masu yin azaba ba har sai mun aiko da manzo to sai mutane an aiko musu da manzo da manzo zai tunatar da su da wannan wannan alƙawarin da suka ɗauka a wajen Allah na alastu tun ranar alastu bi rabbiku to da wannan ne Allah maɗaukakin sarki da wannan zuwan annabi ne idan annabi ya zo mutane ba su yadda ba shine Allah maɗaukakin sarki zai kama su Allah ta'ala ya ce wa kadhalika nufassilul ayat kamar haka ne muke rarrabe ayoyi shine wannan abin da ya tunatar da al'umma abin da Allah ya dauka daga wajen su tun lokacin ba su da hankalin da za su tuna wala allahum yarji'un la alla za su dawo ya zuwa ga alkawarin da Allah ya dauka daga wajen su shi wato ruhin a san cika alkawari abu ne wanda Allah ya sanya shi a cikin dabi'ar ɗan adam cewa kyakkyawan abu ne za ka ji an ce wane mai alkawari ne san kalma ce ta yabo ba ma guje ma zai faɗi haka saboda yana cikin asalin halitta duk mai cika alkawari ana ganin mutumin ana ganin mutum ne wanda ka ba shi da cika alkawari za a ce mai ake da wani ba shi da kalma ba shi da magana to shi ya sa Allah ya zaburar da bani adam da wannan abin da ya dasa a cikin asalin halittar su na son cika alkawari cewa Allah ya tunatar ya raba ya faɗa musu wannan ne ya tunatar da su da wannan ya rarrabe musu a cikin hukun a cikin ayoyi wala allahum yarji'un domin su dawo wanda yake nuna kan cewar karanta alkur'ani shine zai mayar da mutum ya zuwa ga tunawa da asalin alkawarin da ya dauka daga Allah jalla wa'ala na'am الذين musu ya rasulallah labarin wannan wanda muka bashi ilimin ayoyinmu fansalaha minha sai ya zare ya fitar da kansa daga cikin ayoyin fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya riske shi ya kasance tare da shi fa kana min al ya kasance shi wannan mutum sai ya kasance daga cikin batattu waɗanda yake sun san gaskiya sun take walau shi ina la rafa'nahu biha da mun so da mun ɗaukaka shi da waɗannan ayoyi namu walakinahu akhlada ila al-ard sai dai shi ya karkata ya zuwa ga duniya ita ce aka aka fassara ta da al-ard domin duk abin da ke cikin duniya a wannan kasar yake da gidaje da ma'adanai da dukiyar da mata da 'ya'ya da dabbobi da abincin da komai duk anan duniya duk anan kasar yake shi sa ake kiran aka kira duniya nan kasar akhlada ila ilal ard wato ya karkata zuwa ga kasa ma'ana ya karkata zuwa ga duniya wata ba a hawahu ya fi san ransa fa mathaluhu ka mathalil kal to misalin sa kaman misalin kare ne in tahmil alaihi yalhad idan ka fatattake shi yalhad sai rinka lallagi da zaka ɗauki sanda ka kori kare haka za ka ga ya fito da harshen sai na ta nishi aw tatruku yalhad in ma ka rabu da shi baka fatattake shi ba haka zai rinka yi ma'ana ba shi da tunani ba shi da hankali domin da faɗa da ba faɗa ba da halinsa ɗaya ne zalika matsalul qaumin ladina kadzabu bi ayatina wannan shine misalin mutanen da suka karyata da ayoyinmu fa qasusil qasas to ka ba da labarin kissoshi la'allahum yatafakkarun da Allah wannan zai sanya su su yi tunani su yi imani Allah ta'ala ya ce a karanta wannan kissa ga mutane ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan labari to idan ga bani isra'il ne ga waɗanda za su zo da waɗanda za su yi lura da abin da ke cikin littattafansu da abin da ke wajensu za an fassara cewa wannan kisa ce wadda ke sananniya a wajen bani isra'il shine kisar wani daga cikin malamansu ana cewa bil'am ibn ba'ur shine wannan malamin waɗansu kuma malam amma abin da ke cikin littafansu shine bil'am din nan ba isra'ili ba ne daga mutanen mu'ab ne mutanen madiyan ko babu a wajensu saboda haka waɗansu na cewa wannan ba shi bane bal wannan ishara ne ga waɗansu mutane waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ba su sanin ayoyin daga ciki ambaton mutum biyu ya zo akwai umayyata bin abu salt ɗaya daga cikin wato larabawan jahiliya abdullahi bin amr bin al-as shi ya dangana ya fassara wannan aya da umayyata ibn abi salt al-thaqafi daga cikin kabilar faqif mutanen fa'id shi ya kasance wato Allah ya masa ilhaman kin shirka da jahiliya saboda haka yace shi akan addinin annabi ibrahim yake dan haka baya shirka baya cin abin da aka baya cin dabbobin da aka yanka su Da gumaka yana da maganganu na akwai waƙoƙinsa wanda suke nuni akan karkata ya zuwa ga tauhidi da da'awarsa cewa shi kan addinin annabi ibrahim yake kuma baya kan addinin larabawa na shirka to Allah wannan suka fassara cewa wannan shine ayoyin da Allah ya bashi wannan sanin ingancin tafarkin annabi ibrahim da karkata ya zuwa gare shi shine ayoyin allah da allah maɗaukakin sarki ya shi. ya tafi ƙasar sham bai dawo ba sai bayan yakin badar da ya dawo bayan yakin badar ya ji labarin manzon allah sallallahu alaihi wasallam da abin da suka yi da inkarinsa da ya ga addinin mushirikai, da kiransa da yake kan a dawo tafarkin annabi ibrahim sai hasada ta ɗebe shi ta yaya za a yi a ce wannan matsayin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ba gare shi ba shi da ya fara a cikin larabawa da waƙe-waƙe na wato inkarin shirka da karkata ya zuwa ga hanifiya sai ya waƙoƙi yana wato kukan rashi na manya-manyan ƙureshawa da suka mutu a wajen yakin badar kaga ya karkata ya zuwa ga kafirci kenan domin ya samu matsayi wajen kafirai kuma domin hasada hasada ku tana daga cikin karkata ya zuwa ga duniya da bin san rai shine wata ba a hawa hudu ya bi san rai daga ƙarshe ya tafi a ya je da ƙarshe ya tafi a wajen mutanensa banu faƙif a ta'if ya mutu a cikin halin shirka bai karba addinin musulunci ba to aka ce wannan shi ne ake buga wannan misalin da shi na biyu kuma wannan shine kwallon Abdullahi bin Amur bin al Sa'id ibn al-Musayyib ce wannan ayar ta sauka kan irin irin kan Abu Amir ibn Saifi al-Khazraji wanda ya zamanto banasari ar-rahib ya zamanto wato Ruhuba ne. wanda yake keɓance kansa ya je ya zauna a wajen bauta ya ki aure ya rinka bautar Allah kawai shi ma yana da'awar hanifiya yana da'awar cewa shi ma akan addinin annabi ibrahim yake to shi ma da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai hasada ta ɗebe shi ya ƙi imani ya tafi wajen mushrikai har ya je ya yaƙi tare da mushrikai a lokacin yaƙin hunai ya yaƙi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu a can yana kafin saboda haka wannan dai misali ne ga wanda Allah ya bayyana masa ayoyinsa amma sai ya ciru daga bin ayoyin ya ƙi bin su to cewa wanda yake da wannan sifa ya san ilimin ya take ya ƙi bi to shaidan fa'at hun shaidanu da gaggawa shaidan zai neme shi su kulla abota da shi da gaggawa shaidan zai neme shi malami in ya bata wato shaidan zuwa zai sa shi a gaba ba ma shi ya bi shaidan ba shaidan ne zai kasance tare da shi ya sa shi a gaba ya to shine mai bi shedan wato shedan shine mai bi shi ko malamin a gaba ya to limamin bata to wanda ya zamanto shedan kansa ya zamanto mabiyinsa yaya zai kasance dangane da bata shi yasa Allah ya ce fakana min al-ghawin ya zamanto a cikin masu sif wanda ake sifanta su da al-ghiwaya shine bata da rashin wato rasha'a wato da rashin nutsuwa da shari'a da bin gaskiya Allah ya ce da ya so da ya dauka shi da waɗannan ayoyi shine abinda Allah yake ɗaukaka malamai da shi yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yana ɗaukaka malamai masu imani da waɗanda aka ba su ilimi darajoji masu yawa to Allah ya ce da ya tura sai ɗaukaka shi da wannan daraja amma me yasa Allah bai dauka shi da wannan daraja ba Allah ya ce walakinahu akhlada ila al-ard ya karkata ga duniya ita ce babban musiban malami da Allah ya bashi sani san duniya shine zai sanya shi ya fita daga mujibin ilimi sannan kuma ya zo ya haɗu da itiba'ul hawa bin san rai wata ba a hawa ya bi san ransa shine hasada san shugabanci an ce ƙarshen abin da yake fita daga cikin mutanen kirki shine san shugabanci sau da yawa sai ka ga malami ya kai malami ga ƙoƙari wajen bin Allah amma sai ga fitina ta zo masa saboda son shugabanci ya ga cewa da shi kawai ake ji sai Allah ya tayar da wani wanda shi ake ji shi kenan sai hasara ta ɗebe shi sai ga aikin da yake ba shi da wani abu sai dai ya warware abin da ɗayan yake faɗa saboda yana ganin in bai yi haka ba za a manta da shi a zo a kama wancan menene wannan san shugabanci yana daga cikin ittiba'ul hawa aka ce shine kusan shine karshen abin da ke fita daga cikin zukatan wato mutanen kirki saboda haka kun ga duk abin da zai sa mutum ya saba da saba ma bin san ransa shine mabudin tsirarsa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mutun ya saba da ya saba da saba ma bin san rai wanda yake shine makarantar azumi abinda azumi yake koyar maka kenan kuma a cikin sha'awa akwai bayyananna akwai sha'awa kamar zuwa kayi sabo wanda yake daga cikin kaba'irul zunub wanda suke a bayyane kamar zinace zinace kamar shaye shaye kamar sata mm, kamar cin amana duk a bayyane suke akwai kuma sha'awa koyayya sha'awa koyayya shine koyayyar hasada da koyayyar kiyayya da san gariya da san ɗaukaka a idan mutane da ujubu ka yi abu ka rinka ganin kan cewa babu ka makka musamman don ujubu baya zuwa sai ga wanda Allah ya masa ni'ima wanda Allah ya masa ni'ima shine yake da fitinar ujubu Allah ya baka ilimi ka rinka ganin kan cewa eh, eh, ka rinka idan ka bayyana wani abu na ilimi ka rinka mamakin kanka ka rinka cewa ka rinka cewa wane mutum a cikin zuciyarka za ka rinka cewa wane mutum to ka duba ka ga yadda sahabbai suka yi makansu sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa arda shine wata ran yake banta a cikin wani wani lambu shi shi kadai yace ih yace yace wato hoda ya umar ibn al-khattab ya kira sunansa da kansa shi yake gaya ma kansa yace amirul mu'minin sarkin mu'minai yayi ma kansa kirari yace la illam tattaqillaha la yu'adhibannaka Allah yace wallahi in baka ji tsoron Allah ba Allah sai ya maka azaba to waɗanda suke da zuciya rayayya kenan nawa ne daga cikinmu wanda zai makansa haka nawa ne daga cikinmu wanda idan an yabe shi zai faɗi irin abin da sayyidina abubakar ya faɗa sayyidina abubakar in ya ji an yabe shi sai ya ce allahumma ghfir li ma la ya'lamu Allah gafarta min abin da ba su sani ba wala tu'akhidni bima yaqulun kada ka rike ni da abin da suke faɗa waj'alni khairan mimma yadhunnun ka sanya ni fiye da yadda suke tsammani wani ana yabansa sai ce a ashe ba ashe mutane sun san mun kai haka sai ya ji wani daɗi to shine ash-shahawatul khafiya koyayyar sha'awa amma ka duba sayyidina abubakar ana yabansa Allah sai ya ce Allah kada ka kama ni da abin da suke faɗa wato an ce ni ne kaza ni ne kaza ka san kuma ni ba ni ne kaza ba kuma ka sanya ni fiye da yadda suke tsammani tunda kai ne mai bayarwa idan har ka sanya ni suna gani na haka to sani na fa haka kuma abin da ba su sani ba wanda kai ka sani su ba su sani ba Allah ka gafarta mu wato sun ce kai ne babban malami kai kuma Allah ka sani ne ni tun ta gariyar jahili to Allah ka gafarta mu yaushe muke zanta zukatanmu da irin wannan to wannan shine abin da zai tsirar da mu daga akibar wato Allah maɗaukakin sarki ya baka ya baka maka ni'ima ta zama to mummunan jarabawa a ka ka duba ka ga wannan Allah ya bashi ilimi ilimin da da Allah ya so sai ɗauka shi da darajoji a kissar bani Isra'il an ce shi Bil'am dinnan Allah ya sanya shi salihin bawa ne wanda Allah ya bashi wato sunan Allah mafi girma wanda in yi addu'a da shi Allah yake amsawa sai mutanensa suka nemi lokacin da za su yi yaƙi tare da mutanen annabi musa sai mutanensa kullum suka gabsa da mutanen annabi musa sai a samu nasara a kansu sai suka zo suka same shi suka ce kai mana addu'a tunda kai mutum ne na kirki in kai addu'a Allah yana amsa ka, wato ya shahara da wannan a cikinsu kai mana addu'a Allah ya bamu nasara akan annabi Musa ya ce ta ya za ya nemi ku addu'a annabi Musa safiyullahi ne shi ne zaɓaɓɓen Allah kuma sojojin annabi musa jundullahi ne ta za a yi muku addu'a allah ya baku nasara akan rundunarsa ba zai yiwu ba suka ce mu dai kai mana ya ce in ma na yi harshen nawa ba zai yiwu ba suka tattaro masa abin duniya suka ba shi ya ce to shi kenan ya karba sharrin kenan in mutum ya karba shi kenan ya karba da ya karba ya ce to yanzu kuma fa na san na riga na san na halaka saboda haka suka sashi a gaba ya ce addu'a ba za ta yi amfani ba amma zan gaya muku abin da za ku yi wannan kisas ne na bani isra'il zan gaya muku abin da za ku yi ku je ku samu mata kyawawa daga cikin ƙabilanku ku tura su a cikin rundunar annabi musa in aka samu da mutum ɗaya ne ya yi zina ku za ku samu nasara a kansu aka yi haka ɗin kuwa aka samu wani daga cikin mutanen annabi musa daga cikin sojojinsa ya yi zina da ɗaya daga cikin matan allah maɗaukakin sarki ya saukan musu ƙa'un da ya halaka da yawa daga cikinsu a cikin lokaci ƙanƙani a akan abin da mutum ɗaya daga cikinsu to dalilin dalilin wannan shaƙawar wannan wanda allah ya bashi ilimi amma ya fita daga cikin ilimin ya sayar da ilimin ya sai duniya da shi to Allah ya buga mummunan misali kuma in ka kula muyagun munanan misalan da Allah maɗaukakin sarki ya buga duk tare da malamai ne daga ciki ya buga misali ya buga musu misali da jaki مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا misalin waɗanda aka ɗaura musu hakkin nauyin bin attaura sannan suka sannan ba su ɗauke ta ba sun kamar misalin jaki ne wanda yake ɗauke da kaya jaki da yake ɗauke da kaya da yake ɗauke da littafai da yake ɗauke da littafai littafan za su ɗora masa da aka yi a baya sun shiga cikin ƙwaƙwalwarsa zai tasarrufin wanda ya san ilimi to wannan shine misalin Allah ya ce sa'a matsalin bi'sa matsalin qaumin ladina kadzabu bi ayatina tuntur da misalin waɗanda suka kare da ayoyin sun yi ɗauki ilimin amma ilimin bai amfani su ba sun zamanto sai gammo kawai suke sun zamanto jakai masu ɗauke da ilimi ba sa aiki da shi sai misalin wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimin ya kuma take shi ya bi son ransa ya san ga inda ilimin yake amma da sani ya bi wata hanya daban to shi ne wannan misali na kare kare wanda yake da ko kai masa fada ko ba kai masa fada ba halinsa baya canzawa ma'ana ba shi da kwakwalwa ba shi da hankali ba shi da tunani Allah ya ce tir da misalin waɗanda suka karyata da ayoyin mu ne waɗannan malamai da suka take sani Allah ya kiyashe mu da haka duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi amana ya bashi kuma jarrabawa ce dama ce da Allah madaukakin sarki ya bashi ya samu daraja madaukakiya yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun duk wannan darajoji ne da Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa masa ya samu amma idan bai yi aiki da mujibin ilimin ba idan bai ci jarabawar ba ta tsayawa da haƙƙin ilimi to sai ya zamanto imma alhimar ya hamilu asfara ko ku alkal in tahmil alaihi yalha au tatruku yalha Allah ya kiyashe mu amin Allah ya ce faqsusul qasas la'allahum tafakkaru, ka karanta musu kissoshi domin su yi tunani wato su yi tunani su duba su ga irin wannan misali waye zai so ya zamanto ya kamantu da irin wannan misali saboda haka wanda aka ba Allah ya bashi ilimi ya tsaya da wajibin ilimi na'am amana lil ce sa'a matsalar alqaumul ladina zabu bi ayatina tir da misalin tir a matsayin wato misalin waɗanda suka karyata da ayoyinmu tir da su a misali wato misalin su ya gusta ya munana misalin waɗanda suka karyata da ayoyinmu tur da shi a misali ma'ana misali ne wanda yake ya munana wanda suka karyata da ayoyinmu su ne wanda yake sun sani kuma sun sani a bisa sani suka karyata da ayoyin Allah domin wanda ya sani ba kamar wanda bai sani ba wanda bai sani ba la'alla yayin da sani ya zo masa ba zai zamanto tamkar wanda ya sani ya take ba wa anfusahum kanu yadhlimun kuma kawo kansu ne suke kuma kansu suke cuta ba wani ba ya wato a wajen karyatawar su suna ganin cewa yayin da suka karyata za su bice hasken Allah ne alhali ko ba za su bice hasken Allah ba ba za ka kan cewa Allah ba zai dade yana baiwarsa sa ba waɗannan malamai ne da suka take sani suka ki aiki da ilimin su sai ga Allah ya tayar da waɗansu Dalibansu daga cikin dalibansu, sai ga sun taso suna faɗa kuma daga baya su su ce ta yaya kuke faɗa bayan malam wani bai faɗa ba kace to ku je ku tambaye shi mana ai ya sani ba haka bane in aka je aka tambaye sai a ce to linzami ya fi karfin bakin kaza wato ba za mu iya ba ma'ana sun zaɓi rayuwar duniya akan wajibin ilimi shi yasa kansu ne kawai suke cuta ba wani ba Allah ya kiyashe mu Allah ya ce man yahdillahu fa al muhtadi wanda duk Allah ya shirye shi shine shirye domin shiriyar Allah ita ce wadda ta tara guda biyu shiryar bayani da shiriyar tawfiq bayani shine a nuna mutum gaskiya a bashi ilimin sannan shiriyar tawfiq a bashi ikon aiki da ilimin a bashi ikon bin shiriyar. yayin da muke ce ma Allah ihdinas siratal mustaqim duk bin muke nema muna neman ya bayyana mana mu gane gaskiyar kuma ya ba mu ikon bin gaskiyar amma duk bayani in ka san gaskiya kuma Allah ya baka ikon bin gaskiya ba baka shirya ba kuma shi yasa muke roƙon Allah da kada ya karkatar da zuciyar mu bayan ya shirye mu saboda zuciya a hannun Allah take ko babu mai iya wannan hidayar ta tawfiki in ba Allah ba babu mai iya kawo ta sai Allah Allah ya ce wanda duk Allah ya shirye da shi to wannan shine shiryayye wa man yudlil fa ulaika humul khasirun wanda ko Allah ya batar to su ne tabaku ba wasu su ba domin wanda duk Allah bai ba shi shiriya ba to wannan shine ya tabe duniya da lahira komai abin da Allah madaukakin sarki ya bashi a nan duniya wato wannan bayani ne ga abin da ya gabata kaga waɗanda Allah ya ba su ayoyin Allah suka miƙe to waɗannan su ne shiryayyu waɗanda ko Allah ya ba su waɗanda ko Allah madaukakin sarki ya batar da su bayan ya ba su ilimi amma kuma ba su ikon bin ilimin ba to waɗannan su ne tafaffu kamar irin waɗannan wanda Allah ya ba mu misalin su Allah ya raba mu da hali irin na waɗannan cancanci wannan ɗabi'ar sai azabar Allah lahum qulubun la yafqahuna biha ga ɗabi'ar tasu Allah ya ce suna da hankula suna da zukata ma'ana hankali wanda yake a cikin zuciya yake la yafqahuna biha ba sa fahimta da ba sa fahimtar gaskiya da waɗannan hankula walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanu amma ba sa ganin gaskiya da wannan idanu wato kamar an sa musu tabarau ne a cikin idan za su ga komai banda gaskiya za su ga komai banda bayanin Allah jalla wa ala walahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa ji da waɗannan kunnuwa za su ji komai banda wa'azi za su ji komai banda abin da zai motsa zuci ya sanya zuciya ta raurawa ta ji tsoro ta koma ga Allah komai za su ji shi amma banda wannan ula'ika kal an'ami waɗannan su tamkar dabbobi ne dabbobin gida wato su ne wanda ba sa ji ba sa gani ba sa hankalta al'an'am su ne wato shanu da awaki da tumaki da raƙuma wato su tamkar dabbobi ne fi adamil fiqhi a wajen rashin fahimta wal ibsar lil i'tibar da kuma rashin gani gani wanda zai sa ayi lura wal istima'i lit tadabbur da kuma sauraro wanda zai sa ayi ayi tunani a wa'astu aw fi anna masha'irahum fi anna mashaa'irahum mutawajjihatun ila asbab at-ta'ayyush maqsuratan maqsuratun 'alayha ko kuma wato su mutane ne waɗanda da jinsu da ganinsu da tunaninsu ya an fuskantar da shi ne zuwa kawai abin da za a rayu su ne abin da za ka kula kenan in ka ga wato kafiran da ba san wani abu ba abin da suka sa a gaba in ban da rayuwar duniya duk wani abu da suka kirkiro don rayuwar duniya ne an kirkiro waya din nan amma tunaninsu a ciki shine a sanya waya za ta ci abubuwa da yawa domin ka sanya filafilai ka rinka kallo domin ka sanya waƙoƙi ka rinka sauraro duk irin tunanin da suke kenan kullum duk tunaninsu kan wannan rayuwar ta duniya ce rayuwar ta duniya ce to don haka ba su da bambanci da dabba domin dabba babu abin da yake gaban da in banda ta ci ta sha ta yi bacci ta yi jima'i to akwai wanda suke su haka suke a cikin mutane su ci su sha su yi jima'i ne kaɗai rayuwa a wajensu Allah ya ce balhum bal, bar kai su ba tamkar dabbobi bane su sun fi haka bacewa ga hanya ai balhum adallu min anam ai sun fi bacewa daga hanya daga dabbobi li'annaha tatlubu manafi'aha domin dabba tana neman abin da zai amfane ta wa tahrubu min madarriha tana gudu daga abin da zai cutar da ita ghayata juhdiha gurgudan iyakar karfinta wa haula'i waɗannan kuwa yuqdimuna 'ala an-nar wato gaba gadi suke tafiya su fada cikin wuta mu'anadatan bisa wato ganganci da wato da gangan suke da gangan suke suke tafiya su fada a cikin wuta birtika masaliki masalikiha ta hanyar bin hanyoyin da za su kai zuwa ga wuta ma'al ilmi tare da ilimi Allah ya ce ulaika humul ghafilun waɗannan su ne waɗanda yake kammalallu a cikin gafala wato in kana neman al-ghafil haqiqatan kammalalle cikin gafala su ne wanda suka fanto da waɗannan sifa wanda ba sa amfani da kwakwalwarsu domin tunani tunani akan gaskiya ba za su tsaya su ce wai me ya kawo ni duniyan nan ba yanzu in yanzu mutuwa ta zo mun me zai same ni ya haƙuwa ta ta kasance da Allah ba sa taɓa tunanin wannan a cikin zuciyarsu daga sun yi wannan tunanin sun ji bacci zai hana su sai a hambuɗi maganin bacci ko a kunna tasha sai a kunna tasha a garawa a ga da zai manta zai sa manta da kada ma ya ba ma zuciyarsu dama ta wannan tunanin suna da idanu ba sa amfani da idan su yi kallon abu su ce wannan abun wace aya Allah ya sanya a cikin wannan su ga abu ya faru hadari ya faru gobara ta faru Allah ya yi wata ni'ima akan wani su gani su ga irin kirar da Allah ya masa su ga irin abin da Allah ya a cikin wannan da su duba da su idan su ya sanya su su yi lura kuma ba sa amfani da jinsu ba sa so su ji wa'azi ba sa so su ji wa'azi daga zarar an sa wa'azi sai su ce ba sa so su ji kuma ko sun ji ma ana karatun alkur'ani ba za su saurare shi sauraron tadabbur ba sauraron da zai sanya su izina to waɗannan su ne masu wannan sifa in kana neman waɗanda suka kammala a cikin gafala su ne waɗannan Allah ya kiyashe mu to waɗanda suke da wannan ɗabi'a su ne Allah ya halice su domin shiga wuta ne dama kuma akwai su daga cikin mutane akwai su daga cikin aljanu shi yasa zaka ga aljanu wan aljanu suna irin waɗannan suke nema da irin su suke musahaba kamar yadda su ma mutanen suna neman irin waɗannan aljanu ne su sayar da kansu gare su domin su yi kwanci abin da yake za su amfana da juna a wannan rayuwa ta duniya to akwai su daga cikin mutane akwai su daga cikin aljanu kuma waɗannan shine ne su tsakanin su da shiga wuta shine mutuwa kawai kamar yadda a cikin bayi akwai bayi wanda yake tsakanin su da shiga da shiga aljanna mutuwa ce kawai masu karanta ayatul kursi bayan kowace sallah Allah ya sa mu a cikin su akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake karanta ayatul kursi bayan kowace sallah tsakanin su da shiga aljanna mutuwa ce kawai Allah ya sa samu a cikin su to kuma Allah ya kiyashe mu da shiga cikin irin waɗannan gafalallu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا أن حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قسمت لنا وردنا بما قسمت لنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلف علينا كل غائبة لنا منك بخير اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين